Java é um dos programas da Voz da América que This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Sunana Muhammad Hafiz Baballe tare da Zahara Aminu Fage. Da sauran abokan aiki muke farin cikin sake dawowa a wannan shirin na daren yau Alhamis 18 ga watan Afrilun 2024. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kungiyoyin siyasa guda tara a kasar Ghana sun haɗa kawance don tsayawa takara a babban zaben kasar da za a gudanar a ƙarshen wannan shekara. Haka kuma za mu ji ta bakin wani mai shari kan harkokin siyasa a Najeriya kan yadda wasu masu faɗa a jiya ƙasar ke amfani da ƙarfin iko don kaucewa binciken jami'an tsaro. Kamar kowace rana Alhamis, yau ma za mu kawo muku shirin yanayi da muhalli wanda Aisha Ma'azu za ta gabatar. To amma fa kafin waɗannan duka sai a gyara zama domin jin labaran duniya tukunna daga bakin Zahar Aminu Fage. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Sakatare janar na kungiyar tsaro ta NATO Jane Stoltenberg ya faɗa a yau Alhamis cewa kungiyar tana aiki don turawa Ukraine ƙarin kayan yakin tsaron sama yana mai cewa Ukraine na da muhimman buƙatu na tsarin tsaron sama. stoltenberg ya ce mun tattauna bayanai game da tsarin tsaron sama daban-daban da muke da shi a neto kuma mun mai da hankali muna aiki tare da abokan hulɗarmu don tabbatar da cewa sun sake tura wasu tsarin tsaron sama zuwa ukraine ya yi wannan bayanan ne ga manema labarai a taron ministocin harkokin wajen kasashen g7 a italiya wanda shi ma ministan harkokin wajen ukraine dimitro kuleba ya halarta stoltenberg ya ce ana sa ran za a gudanar da taron majalisar tsaro ta nato da ukraine a gobe juma'a kuma ana sa ran shugaban ukraine vladimir zelensky zai halarta ta kafar yanar gizo rundunar sojin ukraine ta sanar a yau alhamis cewa ta harbo dukkanin jiragen sama marasa matuƙa guda goma sha uku wanda rasha ta harba a har-haren da ta kai cikin dare yayin da sojojin rasha suka sanar da lalata jiragen ukraine guda ashirin rundunar sojin sama ta ukraine ta ce dakarunta na tsaron sama sun harbo jiragen sama marasa matuka a yankunan niprokotrox ivono frankivs kason kamalinski faltoba tonopil da benitisiya gwamnan yankin nipropetrox zahe lisak ya ba da rahoton lalacewar gidaje biyu ta kafar sadarwa ta telegram amma babu wani rauni da aka samu haka shi ma gwamnan ivano frankiv stiftlana onyuschuk ya bayyana ta kafar telegram cewa burbushin jirage marasa matuka da aka harbo sun tayar da gobara a wurare da dama ma'aikatar tsaron rasha ta ce ta lalata jirage marasa matuka guda goma sha shida da makamai masu linzami guda biyu a belgorod inda gwamnan yankin vyacheslav gladkov ya bayar da rahoton lalacewar wani gida da kuma wani mutum guda da ya jikkata ma'aikatar tsaron kasar ta ce sojojin saman rasha sun kuma harbo jirage marasa matuka guda uku a yankin rostov da kuma wani guda a voronezh rundunar sojin isra'ila ta faɗa a yau alhamis cewa dakarunta sun kai hare-hare ta sama a duk faɗin zirin gaza inda suka auna mayakan hamas da kayayyakin more rayuwa tare da kuma hare-haren da suka kashe mayakan hezbollah guda biyu a kudancin ƙasar lebanon Hare-haren na Lebanon shine na baya-bayan nan a yakin da ake yi tsakanin Isra'ila da kungiyar Hezbollah a kan iyakar kasar wanda ya haifar da fargaba game da yaduwar yakin Isra'ila da Hamas a Gaza. Isra'ila ta ce sojojinta goma sha hudu sun jikkata ajiye Laraba a wani harin da Hezbollah ta kai a arewacin Isra'ila. Qatar ta ce tana sake duba matsayinta na mai shiga tsakani tsakanin Isra'ila da Hamas. Prime Minister kasar ya bayyana hakan a jiya Laraba yayin wani taron manema labarai a birnin Doha tare da takwaransa na Turkiyya. Prime Minister Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Sani ya ce an wofinta shirin shiga tsakani ba tare da yin ƙarin haske ba. Ya ce al'amarin ya ɗauki watanni da dama. kuma bambance-bambance ya yaɗu sosai a yaushe mukan yi aiki kafada da kafada da abokan hulɗarmu a wannan sulhun kama daga amurka da jamhuriyar larabawa ta masar wajen ɗinke wannan giɓi da gabatar da shawarwari amma a ƙarshe aikin shiga tsakani yana da iyaka dukkanin ɓangarorin sun yarda a samar da sulhu da sanyin safiyar jiya laraba alsani ya ce tattaunawar tsagaita buɗe wuta a zirin gaza na cikin wani yanayi mai cike da tsarkakiya kuma ana ƙoƙarin shawo kan matsalolin cimma matsaya kasashen qatar da masar da kuma amurka sun shiga tattaunawa domin ganin an dakatar da faɗan tare da sakin duk wasu fursunonin da hamas ke rike da su a gaza da kuma isra'ila ta sako fursunoni falasɗinu an dakatar da jirage da dama a filin tashi da saukar jiragen sama na ƙasa da ƙasa da ke dubai biyo bayan ruwan sama kamar da bakin kwarya da ya mamaye hanyoyin saukar jiragen sama da na'urorin magudanar ruwa na ƙasar filin jirgin saman na dubai shine a matsayin mafi yawan jama'a a duniya idan aka zo da batun balaguran ƙasa da ƙasa kuma a yau alhamis jami'ai sun ce suna bukatar rana guda kafin filin jirgin saman ya ci gaba da aiki shugaban filayen jiragen sama a dubai majid aljoka ya shaida wa tashar talabijin ta al'arabiya a yau alhamis cewa da zarar ayyukan sun dawo daidai za mu tantance irin barnar da ruwan ya yi kuma za mu iya bayar da adadi na girman asarar da aka samu sanarwar ta biyo bayan rufe filayen jiragen sama na kwanaki biyu da aka yi tun bayan da aka yi ruwan sama kamar da bakin kwarya a kasar an kuma dakatar da zirga-zirgar matafiya amma an ɗage wannan doka ne a yau alhamis kamfanin dillancin labarai na ƙasar wam ya kira ambaliyar ruwa da wani lamari mai cike da tarihi inda ya ƙara da cewa ya zarce duk wani abu da aka taɓa gani tun lokacin da aka fara tattara bayanai a shekarar 1949 har Aminu fage kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai taskar rahotanninmu. Ƙungiyoyin siyasa guda tara a ƙasar Ghana sun haɗa kawance don tsayawa takara a babban zaben ƙasa mai zuwa da za a gudanar a Disambar 2024 don karya lagon manyan jam'iyyun siyasar kasar na npp da ndc da suke karba-karba na mulki tunda aka dawo jamhuriya ta hudu a ghana ga rahoton da wakilin idris abdullah bako ya aiko mana sabuwar kawancen da aka yi wa lakabin alliance for revolutionary change a ƙarƙashin jagorancin tsohon ministan ciniki da masana'antu kuma jigo a jam'iyya mai mulki ta npp mr alan Chirmantin, da tsohon ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar cpp kuma jagoran ƙungiyar nim a yanzu dr abu sakara foster sauran sun hada da ugm na akwasi adai da ghana green party wanda reverend stephen ayensu ya kafa third force movement da mrs augustine kujo ta kafa da non-aligned voters movement wanda mr kofi beni bongo ya kafa da mr henry asante na Crusaders Against Corruption. Da yake jawabi a wurin taron kaddamar da kawancin kungiyoyin siyasa Mr. Alan Chermantin ya bayyana muhimmancin taron da kuma inda zai mayar da hankali idan an zaɓe shi a matsayin shugaban ƙasa. The significance of today's event lies in the fact that we are initiating a process that will redefine the architecture of political governance in our country. Ya ce muhimmancin wannan taro na yau ya ta'allaka ne kan yadda muke bullo da wani tsari da zai sake fasalta tsarin tafiyar da harkokin siyasa a kasar mu. Mr. Chirmentin ya kara da cewa idan aka zaɓe shi a matsayin shugaban ƙasa zai mayar da hankali ne wajen magance matsalar talauci da kuma sake saita ƙasar kan sabuwar hanyar ci gaba mai ɗorewa. sai dai wannan kawancen bai tsone manyan jam'iyyun siyasa biyu da suka yi kaka gida mulkin kasar ido ba wato jam'iyyar npp mai ci da kuma babbar jam'iyyar adawa ta ndc kamar yadda jami'un sadarwar jam'iyyun suka ce ni ne na ku alhaji aminu abu na madina eh a yi dai mu gani domin ni na sani kasan nan in dai ba jam'iyyar npp ba jam'iyyar ndc ba ba wanda zai ce wai zai an sha kafa wai third force third force muna dauka american system saboda haka nan yanda allah ya so shi haka za yi adal umar na jam'iyyar ndc ya ce idan wata jam'iyyar siyasa za ta rasa ƙuri'a sanadiyar wannan kawancin to ba jam'iyyarsa ta ndc ba sai dai npp ndc muna da support base mu ba yanda za a yi mutane su je su ba alam wannan bai yiwa amma allah na da support base a cikin npp shi sa in dai wani ya lose vote mai shi ya lose vote from allah in ka duba recent polls da ya fito sun indicate kamar vote ba wani ya drop amma na allah ya appreciate what it means is that within the npp na wayan sun su sun vote ma allah eh amma mutane ndc sun sai ma ndc da ikon allah shi sa mu wannan bai dami mu wayan da ya kamata su yi tunanin election su damu shine ya npp fitaccen mai hasashen zaɓe musa dankwa daraktan gudanarwa kuma shugaban bincike na kamfanin info analytics ya ce idan wannan kawancen ya yi kokarin jawo su yan ndc da kuma waɗanda ba sa goyon bayan kowace jam'iyya a cikinsu to za su iya juya zaben zuwa zagaye na biyu kokarin su duka ne na gan ya fito wurin allah cire martin ne ko cikin su nan shine kwararre da ke da martaba cikin siyasan ghana sannan abu sakara inda sun yi sun yi kokari suka sake hankulan mutanen da suke tare da ndc au floating voters nan to inda suka yi hakan nan nan to zaben maybe an je second round amma inda dai ba su yi wannan kokari ba na ga kokarin nan duka inda ya fito ga wurin MPP ne to second round nan bai zuwa kai amma bai tsammani kamar ya yi samu wani match impact kan election nan ba yanzu dai waɗannan ƙungiyoyin siyasan sun haɗa ƙarfi a ƙarƙashin jagorancin alan cirmantin don baiwa 'yan gana ƙarin zaɓi ga 'yan takara da za su zaɓa a babban zaɓen 2024 wanda za a yi a watan disamba mai zuwa Idris Abdullah Bako, sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana. A gaida Idris Abdullah Bako, yanzu kuma sai Najeriya. Tun bayan da kasar ta koma turbar dimokuraɗiyya a jamhuriya ta hudu a shekarar 1999, wasu masu fada aji da ake zargi da cin hanci da rashawa ko kuma aikata wasu manyan laifuka na yin amfani da karfin ikonsu ta hanyar wasu ma'aikatan gwamnati ko kuma ɓata gari wajen gurgunta bincike da jami'an tsaro ke yi a kansu. ko kuma sauran mutane da suke da alaka da su dangane da wannan batu na tattauna da mai shari kan harkokin siyasa a najeriya dr abu yazid bashir rabi'u da ya fara da bayanin irin karfin da waɗannan mutane ke da shi wajen kaucewa tuhume-tuhume da ake musu to gaskiya lamarin don shi ne yawancin waɗannan mutane dama masu laifin ne domin waɗansu masu sun bi ƙarfin dokar saboda haka doka a najeriya wani lokaci sai in ce ta marasa karfi saboda haka masu karfi komi sai su iya yi kuma su fita a ci komin rashin gaskiya su za su samu gaskiya to dakta me yasa suka fi karfin doka to saboda su ma da kansu sun zama doka din sun tanadi kudade waɗanda su kansu ma ba su san da su ba su san iyakacin shi wa. saboda da ka suke su amfani da wannan dukiya da suka tara su yi duk abin da suka dama idan ta kai su kotu sun san hanyoyin da za su bi su fita wato su ba da cin hanci da sauransu su samu su ƙetare idan wajen 'yan sanda ka je za ka ga cewa 'yan sandan su ma an ba su cin hanci sun canza alƙalami sun yi abin da waɗannan mutane suke so kuma akwai A abin nan na na talauci da yake damun mutane har za ka ga cewa mutum ya yi laifi kuma ana celebrating nashi bayan ya yi laifi cewa ga irin laifin da ya yi watakila ma har sarauta sai a bashi ko kuma waɗansu talakawa ma su zo su kare shi ba zan manta wani tsohon gwamna da aka kama shi a turai lokacin da ya gudo najeriya hakan nan mutane ko mata suka yi yunifon shobi da ake cewa suka zo suna manawai wai ɗansu ya dawo gida alhali ya gama sace musu to halin da ake ciki a najeriya gida idan ka ce za ka gaskiya to sai dai abin da allah ya yi da kai kurin Dakta a jiya an samu wata takaddama tsakanin uh, jami'an hukumar EFCC inda suka kai samame gidan tsohon gwamnan jihar Kogi Yahaya Bello inda suke neman su kama shi. amma ana cikin tsaka da haka sai ga gwamna mai ci na jihar kogi wato ahmad usman ododo ya zo gidan da tawagarsa wato da jerin gwanon motocinsa da jami'an tsaronsa inda suka shiga gidan suka fito da shi gwamnan ake zargin sun tafi da shi eh, me kake ganin ya janyo irin wannan ana ganin masu mulki wanda suke kai su je irin haka hukumomi na gwamnati sun je za su yi aiki kuma su je su musu katsalanda. to ni dai gaskiya ma ina ganin na bawa su jami'an tsaro na efcc na kuma ba su laifi da sun zo sun zagaye gidan shi akan lalle suna so su kama shi kuma yana da laifi wanda ake tuhuman shi ne saboda haka dan cikin mutanensu wani kira gwamna ya gaya saboda haka ya zo ya shiga ya ɗauko wannan tsohon gwamna ya fita da shi to ni a wajena shi gwamna ne yake da immunity wancan gwamna tsohon gwamna ba shi da immunity saboda hakan nan da sai su tare wannan motan eh, gwamnan su fitar da shi wancan wanda ake nema in ya so shi gwamna ya wuce domin ba shi da ikon da zai iya hana su cewa su fitar da tsohon gwamna din ba shi da wannan iko da shi kuma ba shi da immunity da za a kare shi da za ta kare shi to saboda haka an kirawo talakawa kuma waɗanda ake ba su waɗansu abubuwa kan ƙanana ana cewa layi su mini wala guli da a ba su wani abu sun zo sun tsaya suna cewa ba za a tafi da shi ba alhali kuma kuɗinsu ne ya kwashe ya yi abubuwan da zai yi. To amma dakta kana ganin irin waɗannan abubuwa za su haifa wa ƙasa ɗaya mai ido kuwa? Ta hannun ƙasan tana cikin wani hali ne kudin. an makafi ne ma ba ma maganar samun ido ba makafi ne za a haifa kurin. To dakta ina mafita? wallahi gasken lamari yanzu shine mutane sake duba halayyarsu tuna saboda na ce laifin yana ko'ina ne yana wajen talaka yana wajen masu mulki to saboda haka nan shi talaka za a zo a bashi wani ɗan abu ya zo ya zaɓi mutumin da bai kamata ba shi kuma dama wanda ya zo neman mulki yana so ne ya yi dabdala da dukiyar jama'a to saboda haka nan tunda kasuwanci aka bai da mulkin ba irin shugabanni da muke gani a kasashe daban-daban na duniya ba abinda su suke so suna so su bar ligasi cewa a zamanin su an yi kaza an yi kaza na ci gaba mu a najeriya ba maganar cewa an ci gaba an yi abubuwan ci gaba a'a me idan ma ci gaba ne menene aka ba na al'umma shine mai shari kan harkokin siyasa a najeriya dr abu yazid bashir rabi'u kenan a hirar da ne da shi kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar nijar kuma za a iya sauraron matashar ta boa africa akan mita 200.5 zangon fm baya ga haka ko da yaushe ake so za iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma lokaci yayi da za mu kawo muku shirin yanayi da muhalli. Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da sake kasancewa da wani sabon shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yau shirin yanayi da muhalli zai yi nazari ne akan carbon financing. Chip yana aiki ne ta hanya biyu. ko ya zama an yi amfani da wannan kuɗin na carbon finance wadda ake samo shi daga su waɗannan masana'antu ɗin da kuma ƙasashe wajen haɓaka abin da ya shafi da da shi. illolin tsuntsaye jan baki ga muhalli? illolin su kashe biyu na akwai da suke kawa na kansu direct su za su yi abin ya zama illa wa muhalli ko kuma garin shigowan ɗan adam ya ga yadda zai da su da kuma dalilin da suke haifar da matsalar ƙarancin ruwa a wasu sassan duniya ɗan adam yana bukatar ruwa wanda ba ya da guba cikin shi ba ya da wani abu da ya gurbata shi to irin wannan ruwan shine ake magana ana ana karancin shi sunana aisha mu'azu yana iya yiwuwa mai sauraro ya kasance da shirin yanayi na makon da ya gabata inda shugaban hukumar da ke kula da tsabtar muhalli ta jihar Bauchi Dr. Ibrahim Kabir ya yi tsokaci a game da carbon finance wani tsari inda ake kimanta yawan carbon ɗin da kamfani ko kuma ƙasa take fitarwa sakamakon ayyukanta da kuɗi da zimmar sanya iyaka. Yau Dr. Ibrahim Kabir zai ɗora ne da bayanai akan carbon financing. shi kuma carbon financing shi ma daga baya ya biyo baya saboda an gano cewa duk da cewa an riga an sa wannan iyaka ana amfani da carbon credit din sannan kuma an bude kasuwa ta sai da carbon din wadda ake kasuwanci da ake kira carbon trading to sai a gane cewa bai wadatar ba akwai bukatan kuma su a samu wata dama da shi wannan adadin iskar ma da aka sake din a cikin muhalli a samu wani tsari da shi kuma zai na ɗauke ta misali yanzu a bishiyoyi ko daji ga baki ɗaya ko tsirrai ga baki ɗaya in aka ɗauke su daga cikin abin da suke taimakawa a muhalli shine suna haɗiye wannan ita wannan iskar gas ta carbon wadda muke kiran abun carbon sequestration suna zuƙan shi wannan carbon ɗin to sai aka ba da dama yanzu akwai tsarin da su kamfanin nika ɗin da kasashe duka za su yi amfani da kuɗi kuma a su bayar a tsare-tsare na da bishiya da haɓaka gandun daji wadda kuma abin da suka riga suka fitar dinnan na iskar gas shi ma ba zai tabbata a cikin muhalli ya yi illa fiye da yadda ake tsammani ba to sai aka samu cewa akwai carbon financing shi carbon financing yana aiki ne ta hanya biyu ko ya zama an yi amfani da wannan kuɗin na carbon finance kenan wadda ake samo shi daga su waɗannan masana'antu ɗin da kuma ƙasashe wajen haɓaka abin da ya shafi da dashe-dashe wadda kamar yadda na faɗa na bishiyoyi da duk tsirrai da ka iya zuƙar wannan iskar kabun ta fitar da shi a muhalli ko kuma ya zama an samu wata hanya na yin amfani da wasu dabarbaru na rage watsa iskan kabon ah, ɗin a cikin muhalli. A wani ɓangaren kuma gwamnatin jihar Bauchin Najeriya ta ware naira miliyan 45 da zimmar yaƙi da tsuntsayen da aka fi sani da jambaki wato killer birds da turanci masu ɓarnata tsirrai. Malam Iliyasu Aliyu Gitar shine mai baiwa gwamnan jihar Bauchi shawari akan al'amuran noma kuma ya yi bayani a game da ilolin waɗannan tsuntsaye ga muhalli. gaskiya jambaki tsuntsaye ne wadda ba wuri ɗaya suke zama ba amma akwai inda duk shekara sukan je su sa kwai su fafe su haifi 'ya'yansu kuma ba sa tafiya kaɗan nufi na in za su yi tafiyan nan za ka samu a lokaci guda za a iya samun miliyan biyar ko sama da haka kuma ba ƙasa suke kwana ba kan bishiyoyi suke kwana su yi gidajensu su sa kwai su fafe to kagan an ce maka miliyan biyar sun je sun fafe ko da aurensu irin na dan adam ne mata hudu namiji daya aka samu za su sake samun daya bisa biyar dinsu kaga abin miliyan biyar sun zo miliyan shida a fafa ɗaya kawai to kaga suna da yawa kuma ka san ba abin da Allah ya halitta da baya cin abinci kuma bare in ka sa kwai din nan gaskiya tsuntsaye ne da kaga wannan jambakin ba karamin yawa suke da shi ba tunda kuma suna cin abinci kuma ba noma suke ba dole za su ci abin da ba nasu ba wannan ya kai mu ga nuna cewa suna iya ta'adi kenan wa manoma to ya illar su yake ga muhalli su wayannan tsuntsayen illolin su kashe biyu na ko da suke kawa na kansu direct su za su yi abin ya zama illa wa muhalli ko kuma garin shigowan dan adam ya ga yadda zai da su ya yi illa wa muhalli fiye da yadda su suka yi so shi yasa suka zama abin damuwa illa na farko da suke yi shine suna da yawa kuma gidan nan da ganyen ciyawa ko na abinci suke yi so duk inda suka je za su yayyaga ganye saboda yin gidan da za su sakon nan so duk inda waɗannan suka yaga ganye kuma ka san komai jejin za su yaga abin da ke wurin sai a bar jejin da da jeji ne ya zama na ya zama a waje kuma ka san illan kaman ka je ka ciccire ganyen da ke cikin bishiya kaga ka mai da kaman ba bishiyan ne wasu bishiyan zai kai ga mutuwansu wasu zai sa ga lalacewansu kuma ya fidda wurin fili wannan illa ne ga muhalli bangare na biyu shine ainihin abincinsu 'ya'yan ciyayi ne so kaga duk wani ciyawa komai amfanin sa muhalli ko dan adam in dai suka cinye wannan 'ya'yan it ba zai zuba 'ya'ya a kasa ba bare wani ya tsira an rasa wannan ciyawan kenan ko kuma an raga yawansa so duk taimakawa da yake wa muhalli wannan ciyawan taimakon ya ragu so kaga illa ya shigo ciki wannan ɗaya daga cikin direct illolin su kenan kuma inda ba isasshen 'ya'yan ciyayi to sukan shiga su ci abin da aka noma shi kuma injiniya burhanuddin abbas mashi kwararre a fannin tsarin gine-gine wato civil injiniya ya yi tsokaci ne akan dalilan da ke janyo karancin ruwa shi dai ruwa ba ka da yadda za ka ka same shi da kyau sai an haƙo shi kuma sai an bi hanyoyin da za a haƙo shi a samo shi yadda ya kamata sai kuma an tace shi an gyara shi da mhm. wannan aikin injiniya ne zai amfani da karatun da ya yi a fannin ruwa don shi civil engineer ya kunshi abubuwa da yawa ya kunshi fannin gine-gine fannin hanyoyi fannin duk wani abu shi yasa idan ka kai shekarar karshe a makaranta sai ka yi specializing a kan fanni daya a wani fanni guda eh saboda suna da yawa to ni sai na koma fannin ruwa wanda ya shafi ayyukan dam haka wanda za a tara ruwa a gyara shi ana iya aiki da shi wajen ayyukan noma nan da ruwan da ake sha ma wanda ke shiga gari duka zaka ji ana cewa ana karancin ruwa amma kuma idan ka bi tushe na duniya ruwa hmm. shi ne kaso kusan saba'in gaskiya ne wannan shi ruwa akwai shi amma ba kowane irin ruwa ba ne dan adam zai yi amfani da shi dan adam yana bukatar ruwa wanda ba ya da guba cikin shi ba ya da wani abu da ya gurbata shi wanda za ka iya sha ka yi amfani ka ci ka dafa abinci ka yi wanka ka samu to irin wannan ruwan shine ake magana ana ana karancin shi saboda kamar da yadda kuka san kamar najeriya akwai matsalan kididdiga a ƙididdige yawan mutane da kuma sanin abin da suke bukata wanda shi an zo wajen fitar da waɗannan abubuwan da za su tace ruwan da sauransu da kuma irin wannan ayyukan da za a yi na dam da sauransu za a san menene ya kamata mutane suke bukata gaba daya da rashin wannan da kuma dai abubuwa da ya matsaloli da ya suke kawo wannan sai ya zamana amma saboda an daɗe wannan projection din da aka yi an wuce shi saboda haka ba za a samu ainihin yawan abin ruwa na ake nema wanda zai da suke bukata wanda za su yi amfani da shi to kun ga wannan zai kawo matsalan karancin ruwan saboda population yana karuwa kila an ce an yi provision na mutum miliyan uku za su yi amfani da ruwa an samu mutum miliyan goma ya za a yi ruwa ya masu mai sauraro abinda lokaci ya bamu dama kenan a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan makon amma idan aka tara da shirin zuwa makon gobe za mu dora daga inda muka tsaya a yau yanzu a madadin bakin namu dr ibrahim kabir Malam Ilyas Aliyu gitar da injiniya Burhanuddin Abbas Mashi da dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma Abdulwahab Muhammad da Julie Leathers Gresham da ta mana sauti ni Aisha Ma'azu nake muku fatan alkhairi. Toma Dalla, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. sakatare janar na kungiyar tsaro ta neto jane stoltenberg ya faɗa a yau alhamis cewa kungiyar tana aiki don turawa ukraine ƙarin kayan yakin tsaron sama yana mai cewa ukraine na da muhimman buƙatu na tsarin tsaron sama stoltenberg ya ce mun tattauna bayanai game da tsarin tsaron sama daban-daban da muke da shi a neto kuma mun mai da hankali muna aiki tare da abokan hulɗarmu don tabbatar da cewa sun sake tura wasu tsarin tsaron sama zuwa ukraine rundunar sojin ukraine ta sanar a yau alhamis cewa ta harbo dukkanin jiragen sama marasa matuƙa guda goma sha uku wanda rasha ta harba a har-haren da ta kai cikin dare yayin da sojojin rasha suka sanar da lalata jiragen ukraine guda ashirin ma'aikatar tsaron rasha ta ce ta lalata jirage marasa matuka guda goma sha shida da makamai masu linzami guda biyu a belgorod an dakatar da jirage da dama a filin tashi da saukar jiragen sama na ƙasa da ƙasa da ke dubai biyo bayan ruwan sama kamar da bakin kwarya da ya mamaye hanyoyin saukar jiragen sama da na'urorin magudanar ruwa na ƙasar filin jirgin saman na dubai shine a matsayin mafi yawan jama'a a duniya kuma a yau alhamis jami'ai sun ce suna buƙatar rana guda kafin filin jirgin saman ya ci gaba da aiki to masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a je mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye yanzu a madadin zahara aminu fage da ta karanto labarai sai jule leathers gresham da ta shirya kuma ta ba da umarnin shirin da ma injiniyan mu na yanzu ni muhammad hafiz baballe ke muku fatan alheri ma'assalam. salam